If there discrimination, that send signal to not just... da jakadiyan Amurka a Ghana Virginia E. Palmer ta gabatar kenan yayin ganawarta da manema labaru inda ta jaddada cewa Ghana za ta yi hatsara babba ta fannin kasuwanci da zuba jari har in ta amince da kudirin dokar haramcin luwaɗi da madugu da dangoginsu a ƙasar inda take cewa Ghana ƙasa ce mai marhaba da kowa kuma akwai karfin dangantaka da fahimtar juna tsakanin addinai akwai kuma jituwa tsakanin tsakanin kabilu Hakan ya sa Ghana ta kasance ƙasa mai karfi da sha'awa ga masu zuba jari. Ina fata ya kasance haka da al'ummar LGBTQI+. Amma idan aka nuna bambanci ga 'yan luwaɗi da madugu a Ghana, ba masu zuba jari da 'yan luwaɗi kawai zai aika da sigina ba, har da saura kamfanonin ƙasar Amurka. Sa'annan Ghana ba za ta samu karbuwa ga masu zuba jari ba. Ina fatan za ta kasance cikin waɗanda Amurka za ta yi marhaba da su wajen kasuwanci. So, Wani rahoton da sashen kasuwanci ta kasar Amurka wato US Department of Commerce ta fitar ya nuna cewa a shekarar 2022 Ghana ta samu kimanin dalar Amurka biliyan 1.8 sakamakon fitar da kayayyaki irin su gwal da koko da danyen mai zuwa Amurka. to sai dai matakin ƙasa huddan kasuwanci tsakanin amurka da ghana sakamakon dokar haramcin luwaɗi da maɗigo da dangoginsu zai iya sanya ghana cikin halin kunci musamman yayin da ƙasar ma ke fama da matsalan karyan tattalin arziki in ji shuwayib abubakar masanin tattalin arziki a ƙasar kaga muna bukatan dola sosai don saboda ya taimaka ma dollar reserve mu mafi yawan abubuwan da muke amfani da shi cikin ƙasar mu ghana muna sai ne kasashen waje kuma da dala muke si shi muna yunwan dola eh, saboda haka in gwamnati amerika ta dauki mataki zai ya damu tattalin arzikin gana sosai amma kaga abin da ke akwai shine eh, batun liwadi da madigo wani batu ne da yake eh, mun yi tar da shi amma kaga yau inda duniya ta kai nan akwai wasu kasashe da yake su saboda wai demokradiyya sun amince da irin abubuwa haka kuma eh, suna da karfi sosai cikin duniya misali shine kasar amurka ah, saboda haka ni a tunanina inda muka kai ga ina ga kamar ya kamata mu yi takasansan da irin doka haka shi ko babban jami'i a cibiyar ci gaban dimokuraɗiyya wato cdd ghana michael augustus akabo ya yi tambaya game da ikon yin shawarwari na Ghana a matakin ƙasa da ƙasa yayin da ake tunanin zartar da wannan kuɗiri na yaki da luwaɗi inda yake cewa ya kamata Ghana ta tantance matsayinta da tsarinta a matakin duniya kafin yanke wasu shawarwari na samar da dokar haramcin luwaɗi da maɗigu. What is the bargaining power in the international space? Abdulmannan Muhammad na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin da suka gabatar da kuɗirin dokar a majalisar dokokin ƙasar ya ce babu ruwa ko iska amurka da zai hana su haramta luwaɗi da madugu a kasar duk da barazanar kasar amurka irin wannan layya a kasan ga ba yi yau kun ba yi gobe kuma irin wannan threat inda ita an ba da ce bayarin nan wannan bai hana fasin wannan doka kasan ga har yanzu dai gwamnatin ƙasar ghana bata bayyana matsayinta akan wannan magana ba bisa tsarin wannan doka har in aka tabbatar da shi a ghana za a daura duk wanda aka kama da laifin luwaɗi ko madugu da zama gidan yari har na tsawon shekaru goma sa'annan shekaru uku kuma ga duk wanda zai bayyana yanayin luwaɗi ko madugu hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana